Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin ya mai kan mitoci 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aro mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ali tare da Aliyu Mustafa da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsi. Na nuna musu lalle mu koma ga rijista na mutane kuma mu yi fadakar akan shi national identity number ba wai shi kati bane za mu samu shi. Alhaji Aliyu Abdulaziz shugaban hukumar bada katin 'yan ƙasa na Najeriya za ku ji hira kuma da Alhaji Muhammadu Indimi muna kuma da rahoto kan naɗin sabon sarkin shilin a jihar Adama sharhin da wasu jaridun Nijar suka yi a mako da kuma ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. mutane kamar goma sha biyu suka mutu wasu kamar hamsin suka sami raunuka a lokacin da wata mota ta auka cikin wata kasuwar baje kaya a birnin berlin na kasar jamus inda mutane suka taru suna ta hada hadar sayayyar kirsimeti yan sanda sun tabbatar da cewa wannan al'amarin ya faru jiya litinin a kasuwar wilhelm inda kuma a nan ne ma aka kama shi direban motar akwai wani mutum na biyu da aka samu cikin wannan babbar mota din wanda kuma ya mutu a nan wurin da abin ya faru lokacin da ma'aikata asibiti ke kokarin kai mishi dauki tuni da shugaban amurka ta white house zai talanci abin da ta kira farmakin da a bisa dukkan alamu da ta'addanci ne to amma 'yan sandan jamus ba su kira harin a matsayin da ta'addanci ba tukuna kuma minista harkokin cikin jamus din ya ce har yanzu akwai abubuwa da dama da ba gane ba dangane da harin da kuma dalilin kai shi a jiya ne wani dan sandan turkiya ya harbe jakadar rasha a birnin ankara alamu sun nuna cewa ya aikata danyen aikin ne don bayyana jin takaici kan rawar da rashin ke takawa a yakin da ake a siriya an dai kai farmakin ne a daidai lokacin da jakadan na rasha andre karlov yake jawabi a wajen wani shagalin nunin fasahun zane-zane a cikin faifan bidiyon da aka nuna na farmakin an ga matashin da ya yi harbin tsaye bayan jakadan abin da ya sanya wasu ka ɗauka cewa dogarinsa ne lokacin da ya harbin eh, matashin ya yi kabbara Allahu Akbar Allahu Akbar yayin da yake rantsuwar cewa sai sun rama abin da ya kira kashe-kashen gilla da rasha ke yi wa mutanen su a Siriya wani daga cikin mutanen da suka shaidi al'amarin ya ga gidan rediyon nan na murya amurka cewa ya ji maharbin yana cewa kada ku manta aleppo kada kuma ku manta da syria muddin kasar mu bata zauna lafiya ba kuma ba za ku zauna lafiya ba magajin garin birnin na ankara meli gokcek ya ce sunan dan sandan da ya yi harbin shine melvin mad altintas dan shekaru 22 da haihuwa ta wani bangare mai alaka da siriya din kuma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya samu amincewar daukacin dukkan kasashen da ke kansa ga ƙudurin da zai nema aika da jami'an majalisa din zuwa can siriya domin su yi nazarin aikin kwashen mutanen da ake yi na wato wanda ya ke ratsa da su a birnin aleppo a jiya litinin ne dai aka samu amincewar wannan ƙudurin wanda ya janyo murda gashin baki sosai a tsakanin kasashe goma sha biyar da ke kan kwamitin da rasha da china suka yi ta amfani da ƙuri'unsu na hawan kujerar naki game da matakin wanda ake ganin ƙasashe mace suna son su ɗauka domin sauƙaƙa wa su mutanen aleppo halolin da suke fuskanta haka kuma zancen yana tasowa daidai lokacin da aka soma aikin kwasar dubban mutanen aleppo din bayan da aka samu jinkiri a aikin a sanadin tashe-tashen bama mai da harbe-harbe a tsakanin masu adawa da juna da ke wurin ministan harkokin wajen turkiya melvin kavusoglu ya ce zuwa yanzu da wato zuwa da madaicin litinin je kenan an riga an kwashe mutane kamar dubu ashirin daga alefa an fita da su sai dai har yanzu akwai wasu dubbai da suka rage a garin garin da 'yan tawaye suka kwace shi tun shekarar 2012 a matsayin ɗaya daga cikin matakan da suka ɗauka na neman ganin bayan gwamnatin shugaban syria bashar al-assad to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc rahotanni daga jamhuriyar demokradiyyar congo sun ce an ji karar harbe-harbe da safiyar yau talata suna tashi kwana ɗaya bayan da wa'adin saukar shugaban ƙasar joseph kabila da kan karagar mulki ya kare da karfe goma sha biyun dare jiya litinin din ne wa'adin mulki na biyu na shugaban ya kammala amma kuma wani kakakinsa barnabe kikaya ya ce ba dole ba ne sai shugaban ya sauka daga mulki da daren kamata ya yi a bashi ya wayi gari yana mulki tuni dai kotun tsarin mulki ta kongon ta yanke hukuncin cewa shugaba kabila zai iya ci gaba da mulki har sai an yi sabon zaɓe to amma sha biyun dare na yi wasu maza wasu mazauna birnin suka fara bushe-bushe don ba da sanarwa cewa lokacin saukar shugaban fa ya zo a cikin kinshasa babban birnin kasar an yi tarukan gangami da dama duk kuwa da haramcin irin waɗannan taruka da gwamnati ta yi an wato jibge sojoji ko ina a cikin garin yanzu yayin da 'yan sanda suka rinka watsa barkonun tsohuwa don tarwatsa agungun mutane da ke zanga-zanga to a ƙarshe a cikin shekarar nan da ke kariya ta 2016 an ba da ƙididdigar da ke nuna cewa kusan 'yan jaridu 50 suka mutu a bakin aiki a ƙasashen duniya daban-daban ciki har da wani ma'aikacin gidan rediyo na namu na murya amurka wato mai suna almigdad mujalli wanda ya rasa ransa a ƙasar yemen lokacin da ya je ɗauko labarin ƙazamin yakin da ake a can. Labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen Hausa na murai Amurka a nan Washington DC. To madalla shahararren ɗan kasuwan nan Alhaji Muhammadu Indimi ya yi kira ga 'yan Najeriya su koma noma a zaman ɗaya daga cikin hanyoyin sake farfaro da tattalin arzikin ƙasar ganin hali da kasuwar mai take ciki abinda Najeriya ta fi dogaro a kai. A hira da wakilin sashen Hausa a yankin Borno Haruna Dauda biyu Alhaji Indimi ya fara ne da cewa. mu bani adam abin da kawai ya kamata mu yi shine mu roƙi Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu roƙi Allah ya kawo mana ci gaba a kasar mu mu roƙi Allah ya albarkanci ƙasar mu shine abin da zan iya gaya maka akan wannan amma in na ce maka me zai faru gobe na yi maka ƙarya turan ka ganin cewa akwai matsalolin taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa a Najeriya kai dai shahararren ɗan kasuwa ne amma duniya gaba daya ana sane da kai kamar menene kake gani za a bi ko kuma hanyoyin da za a bi don daɗa farfaɗo da wannan matsala musamman na tabarbarewar tattalin arzikin ƙasa na Najeriya. taɓarɓarewar arziki na ƙasa abinda za ka lura da mutanen mu kowa yana sauri ya yi kuɗi kowa yana sauri ya ci gaba shi ko Allah ya riga ya rubuta maka duk saurinka ba za ka wuce abin da ya rubuta maka ba duk rashin saurinka ba za ka kai ga inda bai rubuta maka ba yawancin mutanen mu kowa yana dogara ne ga gwamnati in ka lura Borno bawan Allah nan gwamnan mu yana iyakacin kokarinsa amma ba zai iya baka abin da bai da shi ba gwamnati ba za ta iya baka baka abin da bata da shi ba ni na ma mamakin yadda yake biyan salari saboda ba kuɗin kuma mutane suna gani ko shugaban ƙasa ne mai yi ko gwamna ne Allah shi ne fa'alure man yuri maganan taɓarɓarewar arzikin ƙasa na Najeriya abu ne mai sauki abu biyu ne najeriya kusan an dogara ne akan mai in ka duba farashin mai ya faɗi mugun da ya fi ma farashin mai shine ta ta'adin da ake yi wa mai a ƙasar nan najeriya za mu iya fitar da har gangan mai miliyan hudu amma yanzu biyu ma ba a iya yi mu roƙi allah ya kawo lokacin da za mu ga an kai uku ma mu roƙi allah mu ga farashin mai ya ƙaru wayannan biyun su ne kaɗai abin da za su fitar da mu daga taɓarɓarewar arzikin ƙasa kasan da noma da muke yi a nan iyayenmu da kakanninmu da halaggyada da ake yi duk ta zama babu kowa da irin hanyarsa kuma dole ne koma noma zancen da nake gaya maka ni kaina yanzu na kama filaye Ƙasa cikin arewa duk inda yake da ƙasa mai kyau ana samun ruwa ina da fili a wurin shekara mai zuwan nan za mu shiga aikin noma gadan gadan wani abu kuma na daban babban matsalar mu rashin wuta duk abin da ka yi in ba wuta ba wani ci gaban da za ka samu kuma ina gani kamar ba a ba wutan nan karfi ba wuta fa yau in ka fara ba wai gobe ne zaka haska ba ka ga haske na ga cewa dole mu duka mu tashi mu taimaka ni ma na shiga harkar taimako na a nema wa ƙasa wuta federal gamman mun yi sanin da ita da world bank kamfani na za mu gina wajen wutar lantarki a jigawa ko da yake jigawa tana waje da area dina to abin da dai allah ya yi ba za ka iya cewa dan me ba amma buri na shine na ga na yi wajen aikin wutar lantarki a borno da yobe da adamawa ni ka san ba ni da inda ya wuce borno a wuri na kamata ya yi mu zauna mu ma mu gina ƙasar mu gina gari. garinmu kamar yadda mutane suka gina abuja don kaɗai batun eh, duk da cewa an soma samun zaman lafiya yanzu haka a nan jihar borno da ma wasu bangarorin arewacin najeriya kamar menene kake gani ya kamata ce an bi hanyoyin da za a bi don samun zaman lafiya mai ɗaurewa wadda zai kawo ƙarshen wannan rigingimu da muka samu kanmu ciki duk wannan rigingimu da muke ciki abu ne rubutacce daga Allah su babban abin da zamu shi ne kowa ya koma ga Allah mai ta roƙon Allah yanzu wannan zaman lafiya da ka ga mun samu Allah ne ya kawo shi saboda roƙonsa da mu bayansa ne mun masa kuka me muka yi masa in ma mun yi masa wani abu ne ya kawo mana wannan ya gafarce mu to ba abin da ya kamata mu yi mu ta neman gafara mu ta istighfari mu ta roƙonsa ƙara kawo mana zaman lafiya to daga ƙarshe kamar akwai wani shawara da kake zaka bai wa al'ummar Najeriya baki daya da kuma ma al'ummar jihar Borno gan cewa su wannan abin ya bi shafa to abin da zan ce shine sai hakuri da da kaddarar da Allah ya ɗaura mana wannan Allah ne ya ɗora mana kuma sai mu koma gare shi kuma mu yadda da kaddara kuma mu yadda da Allah musan kuma komai daga Allah yake zuwa muka koma gare shi za mu samu sauƙin abu. amma in ka ce wani abu ya same ka ka ce wane ne wane ne ba wane ba ne Allah ne Allah shi yake jarraba mu yaga za mu ci shi ne ko kuma a za mu ce wani ne in ko muka ce wani ne to mun kauce ma hanya Allah ne ya ɗaura mana shi za mu roƙa ya yaye mana kuma Allah daga gani Allah ya karbi addu'anmu rana za mu kawo muku hira da shugaban hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa na najeriya kamun na sai a ci gaba da shakata da wannan waƙar baiwa ta mudassir kasim baiwa ta saka arziki Kasim ya taya ku hira. Hukumar da ke yin katin zama ɗan ƙasa a Najeriya wacce aka fi sani da lakanin NIMC a takaice da Turanci ta ce za ta haɗa hannu da wasu hukumomin gwamnati domin kawar da magudin zaɓe a ƙasar. Shugaban hukumar NIMC Alhaji Aliyu Abdulaziz ne bayyana ka hira da ya da Madina Dauda. Tun da na soma nan shekara guda kenan na ya mutanen da suka yi aiki da kuma na nuna musu lallai mu koma ga rijista na mutane kuma mu yi faɗakar a kan shi national identity number ba wai shi kati ba ne za mu sami shi muhimmanci mun sa duk a state da kuma local government inda muke da mutane su ana rijistan mutane sosai sosai don haka ma da an ɗau wajen shekara uku kafin aka yi rijista miliyan bakwai ga shi nan ko a shekara guda mun yi wajen miliyan shida da wani abu to miliyan shida ai kama an koma baya kenan ko ko za a hada miliyan shida nan da in an hada da da na daɗin so muna da miliyan goma sha uku da rabi yanzu miliyan goma sha uku da rabi kuwa ya yi daidai da yawan mutanen najeriya domin a yanzu mun kusan miliyan 180 a'a ai a da akan rufe boda da kuma a ce kowa ya daina aiki sai a je a yi rijistar mutane mun canja wannan tsalon yanzu wajen rijista yana nan a buɗe yadda ake buɗe ofis koyaushe don haka koyaushe kake da daman rijista sai ka je ka yi rijistan ka ba irin na da bane da za a ce a rufe boda sai a yi so ɗaya mun samu kamar big bang kenan mun samu da wannan baya iya ɗaukan bayanai mai inganci don haka muka sa ofis a buɗe take koyaushe andan kuma sai mutane su je su rijista numban ya yi kaɗan amma numban da muke da su ingantacce ne kowane ɗan adam daman yana da yatsu da iris da kuma fiska daban don shi ne mahimmancin datan da muke ɗaukawa kamar yanzu yadda ka ce ofis-ofis ne ake yi a dukkan jihohin kasan nan ne kuke da ofisoshin nan da ake iya zuwa kai tsaye a koyaushe a wannan rajista? muna nan a kowane jiha a headquarters da kuma muna nan a kowane local government akwai office amma dai inda muke eh, rijista yanzu wajen 441 ba mu gama dukar sauran local government in ba to amma muna da wajen rijista wajen 650 duka kuma a nan faɗin ƙasa da kuma muna son organically muna son mu gama duk sauran local government kuma mu yi growing organically ba wai za a soma da bangare guda ɗaya ba a'a kowane local government za a samu rijista in, fact ma yanzu muna son mu mu yi lasinsin mutane da za su je ƙauye-ƙauye su yi rijistar mutane amma mahimmanci muna son kowane rijista da muka yi za a iya tantance shi so that a ga lallai datan da aka ɗauka kowane ɗan adam shi ɗin ne ba wai yadda ake yi da a yi so ɗaya and yawanci data ɗin bai da kyau don haka shi ya sa mun fi son a je inda ma ake daukan data da kuma mutum ya je da wanda yake ya san turanci so da in an yi kuskure ma sai a cire shi daga nan wajen daukan data din ba wai sai an kai data kuma a dawo a cewa an yi kuskure ba kayi magana a kimiyyance ɗazun nan na'ura ce ta kimiyya da fasaha da ya kamata kuna amfani da ita wajen ɗaukan waɗannan sunaye da rajistoci da lambobin nan kana ganin ya zuwa shekara 2019 da ake kyautata zaton yin zaɓe a wannan ƙasa har za a iya samun yawan mutane sun yi wannan rajista da za a iya amfani da shi wajen yin zaɓe in an bi umarnin mr president don nan da shekara biyu ya kamata dama duka wanda suke rijistan data sai su haɗa gwiwa mu da population da kuma inec duka sai mu haɗa gwiwa sai mu ɗau bayanai masu inganci in mun yi haka lokacin zaɓen da zai zo za a iya amfani da wannan data sai a a yi amfani da wannan namba national identification number ba shi ne mahimmanci ba wai sai an yi amfani da kati ba kenan in na fahimce ka kuna haɗin gwiwa kenan da ma'aikatar kula da yawan jama'a da kuma ta hukumar zaɓe hadda bankuna aka ce duka duka muna haɗin gwiwa ranar uh, alhamis da ya wuce mun yi mitin da uh, mataimakin shugaban ƙasa da kuma sauran wa'annan hukumomin da kika irga mun yi yarjejeniya a kan lallai-lallai ya kamata mu dukanmu gwamnati guda ɗaya ce muke wa aiki kuma dukanmu ya kamata mu haɗa gwiwa sai mu tabbatar da lallai-lallai an ɗau data ina an yi rijistan mutane da suke ƙasa gaba ɗaya. me ya yi hujjan yin wannan haɗin gwiwa naku in dai an haɗa gwiwa to daman ana gani da ta zai amfani wajen budget zai amfani wajen tsaro zai amfani kuma wajen tsare-tsare da kuma zai lallai zai amfani wajen zaɓe experience namu ya nuna dole ne a sa hankali sosai wajen ɗaukan data in ba haka ba to za ka samu na'uran zaɓen ma ba zai ɗauka bayani ba to akwai ƙalubale da kuke fuskanta a wannan ma'aikata taka akwai ga muna cikin recession yanzu da kuma akwai ga budget budget ma ya ragu ba kamar da ba kudin mai ya ragu sosai ga kuma niger delta don haka ma ya sa duk sauran hukumomin duk ya samu Uh, yanzu mukan haɗa kai don na'urorin da za mu saya a yi amfani da su suna da tsada da kuma uh, ma'aikatu da suke aiki ko ina muna da su duk nan uh, kowane local government kowane jiha da local government da kuma yanan gizo in an ɗau data sai an tura shi real life a headquarters sai mu yi generating wannan nin din akwai hanyoyin da za ku ba ku gane idan mutum ya yi rajista fiye da su ɗaya sosai kuwa shi ya sa aka sa wannan na'urar na uh, a center din akwai wanda muke kira abis automated biometric identification system wato shi yake yake comparing uh, yatsu da sabon yatsa da kuma yatsun da dama aka tattara a ciki sai ya cikin kowanne sai ya ga akwai mai kama a ciki then inda akwai mai kama sai ya nuna mana haka kuma zai comparing fiska shi ma hakan nan zai iya karanta daidai inda idanu suke da sauransu sai ya ce a'a wannan already ya riga ya rijista sai a cire shi shi ya sa ma muka tattara komai a rumbu guda amma rumbu gudan ba wai gwaje ɗaya kawai yake zama ba akwai rumbun wurare daban-daban so da inda akwai problem da ɗaya sauran sai su ɗauka su yi aiki da. yanzu kuma sai jihar adama inda gwamnatin jihar ta tabbatar da nadin dr abdullahi isa da sun a zaman sabon sarki mai daraja ta daya na masarautar shalin bayan rasuwar tsohon sarki malam abdullahi managina gwamnatin ta ɗauki wannan matakin ne bayan da masu zaben sarki suka mika sunan sabon sarkin ga ibrahim abdulaziz da ci gaban wannan rahoto kafin ma dai wannan sabon mukamin da ya samu dr abdullahi isa dason shine ma hakimin cikin garin shilan da kuma sabon nadin nasa ya zama sarki na 21 a cikin jerin sarakunan shilan baya ma dai ga yan kabilar kanakuru wanda suke sarauta masarautar haka nan akwai wasu kabilu a yankin da suka hada da lala da fulani kitaku da libo kana ma da sauran kabilun da ake ko kasuwanci ya kawo su to koya sabon sarkin da aka nada ke je a yanzu dukan godiya tabbata ga Allah subhanahu wataala har yau Allah ya kawo ni ga inda nake a yanzu ban taɓa tsammani a rayuwata ba. Cewar yau ni ne mai martaba sarkin shala. Wannan gida tamu gado muka yi ta tun daga iyaye da kakanni. Ba mu tsammani haka Allah ya ɗaukaka mu, ya azurta mu, yasa kuma ya bamu wannan lokaci mu shugabanci mutane mu bisa adalci. Ba shugabancin ma ke babban damuwar mu ba, shin za mu yi mu riƙe mutanen nan bisa adalci su ma dai talakawa 'yan raba naka wadata mu sun ko na rayunsu dangane da wannan sabon nadin da aka yi da ma fatan da suke da shiga sabon sarki. Sunana Musa Adamu Waya, mun yi wa Allah godiya, muna muna da nadin sabili da haka mu dai fatan mu Allah ya taimaka mu, Allah ya taya shi shi ne. To muna fata ya kara ya fi nasu, eh, ya fi nasu. Sunana Alhaji Ibrahim Bala, fatan mu mu yi aisani zaman lafiya, bayan zaman lafiya kowa ya zama lafiya. bayan kowa jama nashi Allah ya ba shi zuciyar riko banda wannan ba mu da fatan da za mu yi mana sai dai Allah ya kwana eh, fatan mu kenan ni suna na bukar rautar nan Allah ba shi zaman lafiya Allah sa ya jube mu ku talakawansa koke koke ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba a samu korafi ko tashi hankali ba inda ko shugaban karamar hukumar shelan din honorable shaban isa dason ya mako yaba da kai zuciya nesan da al'umman yankin suka nuna wannan masarauta muna matukan godiya muna godewa allah da ya yi mana lokaci da allah ya kawo domin mu samu sabon sarki bayan rasuwar mai martaba alhaji abdullahi da kama ni gina yau mun samu sabon sarki lallai daman shi sarauta idan haka ya faru 'ya'yan sarakuna sukan iya fitowa domin su nemi wannan kujera duk ɗan sarki yana so ya gaji mahaifin shi kuma idan an ce ɗaya yau Allah ya zaɓe shi ya ba shi wannan gida dukkan wani ɗan sarki ya kamata ya zo ya mishi baya ya yadda da wannan hukuncin Allah domin a rufa mishi baya domin mulkin shi ta zama mai nagarta don ba zai iya shi kaɗai ba dole ne sai da yan uwa da sauran 'ya'yan sarakuna wanda kuma bi iznillahi cikin iko Allah tun da ran da aka ce an ba shi wannan abu an yana son sunan shi. Yanzu haka dai ana ma shirye-shiryen saka ranar baiwa sabon sarki sanda yayin da kokarin shalan ke ci gaba da ɗaukan harami da domin wannan rana da ke tafe. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. a gaishe ka Ibrahim, ana tare da sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC karfe biyu da minti 23 na dare ga Suleiman Mini Barma da sharhin da wasu jaridun Nijar suka yi a mako. sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar lebanama wacce ta ruwaito cewa watanni biyu da rabi bayan da wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da ba amurken nan freddy wadka mazaunin garin abalak na yankin tawa zuwa wani wurin da har yanzu ba wanda yake da labarinsa lamarin da ya sa iyali da makusantansa kiran waɗanda suka sace shi su tausaya da farko hukumomin nijar sun ce kungiyar mujawo ce ta sace ba amurken yayin da wasu majiyoyi suka ɗora alhakin wannan al'amari a wuyan kungiyar akmi sai dai wasu kuma na cewa an sadaukar da wudke ne a cikin wata harakar miyagun kwayoyi da ta shafi wasu gaggan dilolin yankin sahel in ji jaridar lebanon yayin da jaridar lanketar ke cewa jami'ai da 'yan kasuwar da suka yi watanda da wasu kwantina kimanin 495 shaƙe da kaya sun fara ramka kudaden kayayyakin da suka saya a wani farashin da akan iya kira a wulakance jaridar ta ce binciken da hukumar ta kaddamar a kan wannan taɓargaza haɗe da muzuran da alƙalin alƙalan kotun ya mayayi su ne suka tilasta wa waɗannan mutane amayo abubuwan da suka wawura. a wannan harƙalla wacce ta ƙumshi 'yan kasuwa da 'yan siyasa da jami'an duwan har ma da takwarorinsu na gar national da jandarmomi waɗanda aka damƙa wa amanar gadin waɗannan kwantina mallakar matatar soraz injilan ketar jaridar le republican ta bayyana cewa ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kare hakkin 'yan jarida rsf ta yi allah wadai game da yadda hukumomin burkina faso ke jan ƙafa. a binciken neman sanin masu hannu a kisan ɗan jaridar ƙasar norbert zongo yau shekaru goma sha takwas jaridar ta ce a washe garin faduwar gwamnatin blaise kamfaure wacce ta shafa shekaru 27 a kan karaga hukumomin riƙon ƙwaryar burkina faso sun farfado da wannan magana inda kotu ta saurari wasu dogaran kamfaure kimanin uku sai dai watanni goma sha takwas bayan haka shiru kake ji abin da ya matuƙar fusatar da ƙungiyar ta reporter san frontier wacce ke ganin lokaci ya yi da za a hukunta waɗanda suka aikata wannan kisa in ji le republican mu karkare da jaridar l'actualité wacce ta ruwaito cewa tsananta amfani da wayar salula a makarantun boko na haifar da koma bayan ilimin yara a makarantun ƙasar niger a hirar da ta yi da wata malamar falsafa jaridar ta ce malamar ta nuna damuwa matuƙa a kan illolin da zuwa makaranta da waya ke yi wa sha'anin karantarwa domin a cewarta wayoyi kan ɗaukar hankalin ɗalibai a maimakon sauraron malamai a aji sannan yaran kan rubuta jarabawa ne cikin haruffa irin na saƙonnin sms sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to da lamun zo ga filin wato ra'ayi daga bakin mai shi salamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello daga karaman hukumar Gamba jihar Taraba. Shugaban duna adalci na jihar Taraba. Ina kira ga 'yan uwa Fulani da Kibaye. Allah ya kaddara gaba daya rayuwarku da abincin ku duka a daji. Haka Allah ya kaddara ku duka da daji. To kamata ya kai zuciya nesa ku zama lafiya da na sannan kuma a bangaren hukuma da yi bincike na ba sani ba sabo shin wace bangare suke taba wata bangare a ɗau matakan ba sani ba sabo a magance na lamarin da ya ci cinyewa yau ta je damuwa a nan gobe ka damuwa tsakanin makiyaya da manoma to in ma domin magana ne ko wajen kayar gona ko shanu suke cire sauransu wancan ma an kauce nan ba komai haka kawai ka je kuɗi tana ta gefe ɗaya ba gairan ba da jiki ko a san babur daga an kashe mutum a ɗauke masa mai da wannan lamari ya kamata na ɗan mutum wannan lamari akwai da wata bambance bambance ko siyasa ko kabilanci ko addini a wa al'umma a da dan kowane su zo ta ga ubangiji ya ansa haƙoƙin talaka da ya rafe a wuyan daga hudu muhammad bello karaman hukumar bamba ta taraba Assalamu alaikum sashen hasu na biyu Amerika mai magana Abubakar Kefi na Sawa State. a wannan ma'aikata da aka ce ana ɗiba dinnan wanda suka yi karatu ne wato wanda su ba su yi karatu ba ba su da gurbi kenan a wannan gwamnatin na janar buhari tunda a gwamnatin baya ba haka suka yi ba kowa da kowa ya samu ya ɗana amma wannan ba wani wanda wani bai makaranta ba wato shi ya yi asalansa kenan assalamu alaikum sashen hausa na biyu amerika don allah ku sami wannan batu kowa ya ji da irin basira to ma da lashe ya kawo mu ga shirin na karshe labarai wannan karon a takaice to a ƙasar jamus akalla mutane goma sha biyu sun mutu wasu kamar hamsin sun samu raunuka lokacin da wata mota ta auka cikin wata kasuwar baje koli a birnin berlin inda wato birnin bale inda mutane suka taru suna hadadar sayayyar kirsimeti yan sanda sun tabbatar da cewa wannan al'amarin ya faru jiya litinin a wannan kasuwar mai suna wilhelm inda kuma nan ma aka cafke shi direban motar akwai wani mutum na biyu da aka samu a cikin wannan mota din shi ma ya mutu a inda abin ya faru lokacin da ma'aikata asibiti suka je suka kai mishi doki da fadar white house ta shugaban amurka ta lanci abin da ta kira farmakin da dukkan alamu na ta'addanci ne ko da yake sunan sandan jamus ba su riga suka kira to madalla da ladaka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku je su abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin noma tushen arziki da sarfilu hashim gumel ke shiryawa ya kuma gabatar kamun na madadin aliyu mustapha da ya taya ni gabatar da shirin da solomon Abba wadda ya kula da akin gabatar da shirye-shiryen da ma kuma injiniya charles hals da ya rika masa annan ni sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.